Fadar gwamnatin Najeriya ta nisanta shugaba Buhari daga alhakin tura kudirin doka don rage 'yancin yatsa labaru wanda ya samu karatu na biyu a majalisar dattawa. Kakakin shugaban Garba Shehu ya ce ba kai tsaye shugaban ne ya tura kudirin ba, don har kullum gwamnatin na mara baya ga 'yancin kafafen sadarwa. Kudirin da ya fito daga hukumar kula da kafafen sadarwar wallafa ko ɗabi ya taɓa samun adawa daga yawancin 'yan Najeriya musamman a yanar gizo da ke ganin hanya ce ta takurawa manema labaru su kasa gudanar da aikinsu da hakan zai murkushe gaskiya. Duk da haka babban daraktan gidan talabijin na Najeriya NTA Yakubu Muhammad ya ce duk labari inda zai kawo rudani to yana da kyau a kauce masa. Amana aka bamu kuma dole mu rike wannan amana inda kuma za mu rike wannan amana shine mu faɗi labarin da yake gaskiya ne ba mu kirkiro labari abin da bai faru ba mu ce ya faru. Da akwai abin da zai faru ma ka san ya faru amma sai ka yi tunani in na faɗi abin nan me zai haddasa in ka san zai haddasa wani rigima to ya kamata ma ka dakata tukuna a wannan lokacin ban ce kar ka faɗa ba amma ka yi tunani tukuna in na faɗi wannan abun ko da ya ce ya faru da gaske ya faru me zai haifar balle kuma abin da bai faru ba ka je ka kirkiru to abin da nake so in ji hankalin mu kenan wannan amana aka bamu wannan sana'a namu babban sana'a ce sana'a ce wanda ta hanyar wannan sana'ar zaka iya gini kuma zaka iya rusawa wannan na faruwa ne daidai lokacin da ake shirin kakar zaben 2019 na tambayi kakakin hukumar zaɓe Aliyu Bello Shin za su iya da duk labarin da aka bukata ko aka tambaye su? Hukumar zaɓe ita a saninta kuma da yadda muke gudanar da aikinmu shine duk lokaci da ya dace a bada sanarwa. Takan fidda sanarwanta ta kuma ba wa kafafen yada labarai ta kuma tara ma 'yan jarida din ta bayani da kansa. Tambayar da ne shin hukumar zaɓe a shirye take ta amsa kowace tambaya da manema labaru su kai mata? To ai bata taɓa korafin ba da bayani abin da ya shafe ta ba. Hmm? don haka duk lokacin da abu ya taso hukumar zaɓe ce kan gaba wajen ɗora jama'a akan abin da yake kai kuma ga yadda ake yinsa kuma ga abin da za a yi in za a tuna majalisar dattawa dai sanata na Allah ya kawo irin wannan ƙudiri bayan cin zarafin da ya fuskanta a yanar gizo. Sunana Suleiman Adokwe na wakilin mazabar Nasarawa ta kudu a majalisar dattawa. Wannan kansu ita ce tana duba ayyukan da suke yi a shawarce su a ga inda suka abin da bai daidai ba suna da ya doka nasu na kansu na cikin gida da ke lura da zaman lafiya tsakaninsu da kuma al'umma da kuma aikin jarida ba tare da an ci mutunci da cin zalin mutane ba. Za a jira ga ko wannan kuduri zai tsallake ko kuwa a'a yayin da mutane kan hau yanar gizo su yada duk abin da ya zo musu a rai wa imma daidai ne ko ko akasin haka. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.